Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da safiyar yau Alhamis 17 ga watan Oktoba shekarar 2019 a kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a VOA voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. shugaban amurka donald trump na ci gaba da musanta zargin da ke cewa shine sanadin da turkiya ta mamaye arewacin siriya yayin da jami'an gwamnatin amurka da manyan 'yan siyasar kasar ke ci gaba da kira da a nemi maslaha kan abin da ke faruwa a yankin hong kong sannan za ku je da wasu mutane 'yan gida daya suka kwashe shekara tara ɓoye a wani ɗaki ba tare da sun yi cuɗanya da kowa ba a duniya a netherlands kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a rufe duk gidajen da ke ɗauke da waɗanda ake kira kangararru a duk faɗin ƙasar. idan kuma ka ɗauki cewa wuri ne na gyaran kangararru misali to wa ya ce su waɗannan mutanen su sai yadda za a gyara kangararru ai bugu da ɗaura mutum cikin farka zai gyara yaro Haka kuma za ku ji cewa a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya gwamnatin jihar ta samar da wata doka ga duk wanda aka samu da laifin yin garkuwa da mutane. yanzu a taraba idan an kama mutum ya yi kidnapping wato ya yi garkuwa da mutum don neman kudi ko don tsoratar da wani ko don biyan bukatan wani abu dole hukuncin kisa ne ya haushi bayan nan za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta pdp a jihar filato da ke tsakiya arewacin najeriya ta yi kira ga gwamnatin jihar da ta gaggauta gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomi hudu da ke jihar haka zalika grace alheri abdu za ta gabatar da shirin domin iyali amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump na ci gaba da musanta zarginsa da ake yi cewa shine sanadin da turkiya ta mame arewacin siriya trump ya musanta zargin ne a wani taron manema labarai da ya a jiya laraba a lokacin da wani dan jarida ya tambaye shi ko ganawar da suka yi ta yi da takwaran aikinsa rajib tayyip erdogan ne ta kai ga mamayar da turkiyya ta yi wa arewacin siriya hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da shugaban na turkiya ke shirin ganawa da mataimakin shugaban amurka mike pence da sakataren harkokin wajen kasar mike pompeo a yau alhamis a baya rahotanni sun rawaito erdogan yana cewa da shugaba trump kadai zai gana kalaman da aka fassara su a matsayin ba zai gana da manyan jami'an gwamnatin amurka ba amma kuma ga dukkan alamu ya sauya matsayarsa e, ya ce ba zan tattauna da kuwa ba illa pence da pompeo wani babban hadimin sakatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa masu binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba trump cewa ya ajiye aikinsa ne a makon da ya gabata saboda yadda ake saka siyasa a ma'aikatar harkokin wajen kasar inda har ya nuni da yadda shugaba trump ya sallami tsohuwar jakadiyar amurka a ukraine mari wato yovanovich a tsawon sawa'in da ya kwashe yana amsa tambayoyi a gaban kwamitin michael mckinley ya yi allah wade da yadda ma'aikatar ba ta kare haƙƙin jami'an ta irin su mari daga shishigin 'yan siyasa wannan bahasi da mckinley ya bayar a gaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilai wanda tuni dama wasu jami'ai da ke da masaniyar abubuwan da ke faruwa suka bayyana shine labari mara daɗi na baya-bayanan da aka gabatar a gaban kwamitin kan yadda ake kumbiya-kumbiya wajen gudanar da ayyukan harkokin wajen amurka da na hukumomin tsaronta. jami'an gwamnatin amurka da manyan 'yan siyasan kasar na ci gaba da kira da a nemi maslaha kan abin da ke faruwa a yankin hong kong inda zanga-zangar adawa da gwamnati da yankin ke fuskanta ke ci gaba da kasancewa yayin wani zaman jin bahasi da kwamitin harkokin wajen amurka a majalisar dattawa ya shirya a jiya laraba mataimakin sakataren da ke kula da yankunan gabashin asiya da na yankin pacific david stilwell ya ce 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin yin gangami abubuwa ne da amurka ke mutuntawa saboda haka ya kamata a kare su shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi ita ma ta ɗora muryarta a wannan kira If America not speak out for human in China because of commercial Ta ce idan Amurka ta ki cewa ufan kan kare haƙƙin bil'adama a China saboda dalilai na kasuwanci to ba mu da 'yancin da za mu ce komai kan kare 'yancin bil'adama a sauran sassan duniya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sa'o'i bayan da 'yan takarar da ke neman tikitin karawa a zaben shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar democrat suka tafka muhawara a nan amurka shugaban kasar donald trump ya kwatanta su a matsayin calikawa waɗanda ya ce za su durkusar da tattalin arzikin ƙasar idan aka zaɓi wani daga cikinsu trump ya shiga shafinsu na twitter a jiya laraba ya wallafa cewa babu yadda za a yi ko mutum ɗaya daga cikinsu masu neman tikitin takara ƙarƙashin jam'iyyar democrat ya zama shugaban ƙasa bayan da 'yan takarar suka wato su sha biyu suka yi ta caccakar kamun mulkin sa cikin shekaru uku da ya kwashe yana shugabanci inda suka yi kira da tsige shi ya kara da cewa dalilin kenan da ya sa suke kokarin tsige shugaban da ya fi kowanne samun nasara a wannan bincike da ba shi da hurumi a dokar amurka 'yan sandan netherlands sun ce sun gano wasu mutane shida 'yan gida ɗaya a wani ɗaki da ke ɓoye a wani gidan gona a wata karkara waɗanda suka ce suna jiran ƙarshen duniya ne hukumomin ƙasar sun ce sun samu wasu matasa biyar masu shekaru 18 zuwa 25 tare da wani dattijo mara lafiya wanda aka gano cewa mahaifinsu ne a gidan gonar da ke ƙauyen da ake kira Rinawood a arewacin lardin Durant mai tazarar tafiya kilomita 130 daga birnin Amsterdam. Bayanai sun yi nuni da cewa shekaru tara mutanen suka kwashe a ɓoye a ɗakin ba tare da sun ido da kowa ba illa su isu. Natalie Schubert ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Netherlands. Eh, de mensen in de woning, wat zij daar precies deden, he, dat maakt deel uit van ons onderzoek. Dat je yadda waɗannan mutane suka yi rayuwarsu a kaɗaice ba tare da kowa a duniya ba shine abin da bincikenmu zai fi mai da hankali a kai. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A karo na biyu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a rufe duk gidajen da ke ɗauke da waɗanda ake kira kangararru a duk faɗin ƙasar saboda bayanai da suke nuni da cewa ana cin zarafin su. umarnin na zuwa ne bayan da aka sake gano wasu gidaje a jihar katsina dauke da mutanen da ake tsare da su waɗanda ake zargin ana cin zarafinsu a ire-iren waɗannan gidaje ga umar faruk musa da ƙarin bayani daga abuja Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya mun karin haske dangane da matsayin da shugaban Muhammadu Buhari ya yi amfani da shi. Wurare da ake kafawa wai a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa amma kuma ya zama ana ci musu zarafi ana keta hakkinsu na 'yan kasa ba tare da bin doka ba saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka samu irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da baya malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da na yi da shi a abuja a waje ɗaya ɗan majalisar da ta ahmed babba kaita daga jihar katsina ya yi mun ƙarin haske dangane da wannan matsayi da shugaba muhammadu buhari ya ba da umarnin a aiwatar. to da farko dai kiran da shugaba muhammadu buhari ya yi daidai amfani da abin da muke ganin zai kawo gyara da kuma tasiri ga rayuwar al'umma zan iya cewa wannan matsala da ta faru sakaci ne na iyaye da kuma rashin sanin ciwon kai mutane su yi ya'ya kawai su dauke su su je su kai su wurin da ba su san ingancin ko kuma tarbiyyar da wadda ta kasa yi suke nema a bada a cikin gida idan kuma ka dauki cewa wuri ne na gyaran kangararru misali to ya ce su waɗannan mutanen su sai yadda za a gyara kangararru ai bugu da ɗaura mutum cikin sarka zai gyara yaro kuma a ce cikin ɗan ɗaki ɗan ƙarami kan iska mutum sama da mutum arba'in ko talatin ai ba abin da zai haifar sai matsaloli kala-kala. Ahmed Babba kai ta kenan ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Katsina. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra. A gaida Umar Faruk Musa Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji ƙarin bayani kan wannan umarnin da shugaba Buhari ya bayar na a rufe ire-iren waɗannan gidaje na kangararru a cikin shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar. Amma kafin nan bari mu leƙa jihar Taraba a can arewa maso gabashin Najeriya, inda gwamnati ta samar da wata doka wacce ta tanadi hukuncin kisa ga duk wanda aka samu da laifin yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Daga Jalingo babban birnin jihar ta Taraba ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. wannan matsala ta garkuwa da jama'a yanzu haka fana hana jama'a bacci a najeriya lamarin da ke sa magidanta da dama kauracewa gidajensu idan dare ya yi to sai dai kuma don magance wannan matsala Yasa 'yan majalisa dukkan jihar taraba da aka taba sace wani abokin aikinsu dan majalisa wanda daga bisani ma aka kashe shi daukan mataki na kafa dokar kisa ga duk wani da aka kama yana garkuwa kuma tuni gwamnan jihar aktadare isa isaku ya korata ba dokar hannu to wai kome wannan doka ta kunsa honorable bashir muhammad bafe da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokin jihar taraba ya kobai bai na dalilansu na ɗaukar wannan mataki a yanzu. Ana yanzu a Taraba idan an kama mutum ya yi kidnapping wato ya yi garkuwa da mutum don neman kuɗi ko don tsoratar da wani ko don biyan bukatan wani abu dole hukuncin kisa ne ya haushi. Hatta wanda ya taimaka a yi ko kuma wanda a gidansa aka ɓoye wanda aka yi garkuwa da shi shi ma gidan din. a doka za a rusa gidan kuma in yana da wani abun da aka samu e, ko kuɗi ko wani abu shi ma duk za a mayar ma gwamnatin jiha. Shi ko da yake tsokaci game da matsalar tsaro musamman a jihar Taraba tsohon shugaban jami'ar APC a jihar wanda yanzu kuma jakadan Najeriya kasar Trinidad da Tobago ambasada Hassan Jikardo ya ce dole al'umman jihar su ta tsaye bisa abin da kira shakulatin bangaro da kuma rikon sakanin kayashin da yake zargin ana nuna al'umman jihar. Koma baya ma aka yi. a jihar taraba saboda abin da yake faruwa idan ka dubi barbarewan eh, rashin tsaro a jihar taraba ya kai intaha yanzu mutum bai iya kwanciya a gidansa mutum bai iya yin komai dare da rana kullum kana cikin fargaba ne da mutane suna cewa suna suna bacci da ido ɗaya yanzu duk idanun biyu a buɗe suke kowa bai iya bacci a gidansa sana'anka ba za ka iya yi ba in kasuwanci kike ba za ka iya yi ba in kiwo ba za ka iya yi ba komai ba za ka yi. Da matsalar tsaro nan ba wai jihar Taraba ne kusan iya cewa duk Najeriya ne. Ai abin da za ka gane cewa barbarewan eh, rashin eh, samun tsaro a jihohin nan ya danganta ne kudubi abin da Irfa yake a Kaduna mana kudubi abin da gwamnan eh, Zamfara yake kudubi gwamnan Katsina kudubi na Kano duk wayannan jihohin arewa ne amma kudubi irin hubbasawa da suke da kokarin da suke ake don samun zaman lafiya amma shi me yake yi. Yanzu haka jihar Adama da Taraba da ma wuya a waye gari ba tare da rahoton kaji an yi garkuwa da wani ko wata ko wasu ba kuma wannan ko na zuwa ne a daidai lokacin da wasu jihohi a najeriya ke gayyata 'yan sa kai na maharba domin kai musu ɗauki hajiya aisha bakar gombe da ke zama sarauniyar kungiyar 'yan sa kai na maharba a najeriya wanda ke taimakawa a yaƙi da 'yan boko haram ta ce su a shirye suke da in ba tasu gudunmawa muddin ko gwamnati ta nuna da gaske take duk inda Allah in har muddin an kira mu an ce ga inda matsala take to in Allah ya yarda mu ko muna nan muna kan taimako kuma ba za mu fata ba mun daura anniya ne mu taimaka mu samu kasan mu ma ta zauna lafiya kamar yadda sauran kasashe suke zaman lafiya duk inda aka kira mu ko ta ina ne ko dare ko rana ko mu a bude take za mu da taimako musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako mun haɗa yara mutum ya kai dubu biyu kuma an tafi yanzu haka ba a dawo ba ma tukunan Allah ya yarda kuma yana ciwo a ciki na za a yi nasara. Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. To a jam'i to jam'iyyar adawa ta pdp a jihar plateau da ke tsakiya arewacin najeriya ta yi kira ga gwamnatin jihar ta simon lalong da ta gaggauta gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomi hudu da ke jihar bayan da ya naɗa shugabannin riƙon ƙwarya a makon da ya gabata ga zainab babaji da ƙarin bayani daga jos A makon jiya ne dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya rantsar da shugabannin riko a ƙananan hukumomin Jas ta Arewa, Jas ta Kudu, Riyam da Barikin Ladi. Shekara guda bayan an gudanar da zaɓe a sauran ƙananan hukumomin jihar. A taron manema labarai da jam'iyyar PDP a jihar Plateau ta kira, ta bayyana cewa rashin adalci ne da kama karya gwamnan ya yi na ƙin gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomi hudu na shiyar arewacin jihar ta Plateau. Kakakin jami'ar PDP a jihar Plateau John Akans ya mun ƙarin haske. sun san cewa wayannan karamar hukumomin ba nasu bane ba za su ci ba. So tsoron fadi zabe ne sai an zo sun dibe zakarunsu wanda sun tattace sai sun ba su wasu zama ta eh, shugaban wayannan karamar hukumomi. Kenan na fahimce ka sun zabe 'yan APC 'yan takarar APC. 'yan takarar APC da ba a yi zabe ba sun zabe su wai su zama camomi na local government to hakan taba yin wannan abin wannan wannan mulkin fir'auna ne shi yasa yau mun kira ku mu zo mu gaya muku an ba mun tashi mun kira murya duniya ta ji ba to kamar earthquake ne zai hade mutane me kuke bukatan gani an yi mu da mu kawai zabe muke son a ji a yi domin idan ka san darajar jama'a ka san amfanin talakoki bai kamata ga danna hakkin jama'a ba tun da gwamnati ita ce hukuma kuma ta riga ta sa waɗannan a matsayin su rike waɗannan ƙananan hukumomi wani mataki za ku ɗauka idan har a ce ba su janye ko kuma ba su cire su ko kuma ba su gudanar da zaɓe kamar yadda kuke bukata ba a kin san mu yan bin doka ne idan kuma gwamnati ba ta ji muryan kuke-kuken jama'a ba me abun yi ai akwai inda doka zamu mataimakin shugaban jam'iyyar pdp na jihar plateau a yankin da ba a gudanar da zaben ba chris hassan ya ce hujjan da gwamnan jihar ya bayar na rashin tsaro a yankin san ba gaskiya ba ce kamar abu ya zo kamar wulakanci ke so mana kuma rashin gaskiya da rashin demokradiyya domin kwanakin bayan an ce an ba za a yi zabe a wannan kamar hukumomi guda hudu ba don maganar rashin zaman lafiya amma mun ga an yi zaben president an yi zabe nashi shi gwamna an yi zaben house of assembly an yi zaben national assembly ba abun da ya faru a koma ja yi zabe kuma shi a matsayin shi ne shugaban shugaban plateau kuma da lawyer tsananin lawyer bai kamata ya abun da ba gaskiya ba abun da mu mu membobinmu na pdp za mu bi har karshen ta ita shugabar mata ta jam'iyyar PDP na jihar Plateau Martina Dakub ta ce lauyoyinsu na kan nazari don ba su shawarwari kan matakin da za su ɗauka. Ai da suna da tunani ma da sun je sun ɗauke wani neutral person na sun sa. Saboda haka mu a party mun riga mun sa su lauyoyin mun suna kan dubawa. Kuma ba da jimawa ba lauyoyin mu za su ba mu shawara akan abin da za mu yi. A gefe guda kuwa, sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ya ce abin da ake bukata shine samun ci gaban jihar Plateau. Mu muna ganin abin da ya kamata a samu wane ne wanda zai zo ya daga darajar Jos ya daga darajar mutanen domin a samu zama lafiya mai dorewa wanda za a samu ci gaba da walwala da kuma inganci na tattalin arziki. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe ɗaya da minti goma sha takwas na dare. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin rufe makarantun Islamiyya da aka gano suna gasawa mutane a Kuba. Wannan ya biyo bayan ceto ɗaruruwan mutane da suka hada da ƙananan yara saba'in da bakwai a garin Kaduna da kuma na baya-bayan nan wanda bore da waɗansu da ke irin wannan makarantar a garin daura suka yi ranar lahadi bayan da wuya ta ishe su ya kai ga ceto su da kuma samame da jami'an tsaro suka kai a wani gidan horar kangararru da ke garin katsina a cikin hirarsa da wakilin umar faruk musa kakakin shugaba muhammadu buhari garba shehu ya bayyana matsayin shugaban kasar wurare da ake kafawa wai don a kyautata ko a gyara halayen kangararrun yara ko matasa amma kuma ya zama ana ci musu zarafi ana keta hakkinsu na 'yan kasa ba tare da bin doka ba saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka sami irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da baya akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabannin irin waɗannan gidajen gaban kuliya ko ko akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta ɗauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba su sake kunno kai a cikin najeriya ba. so doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda aka kama wasu waɗannan ɗin da aka kama na baya bayan nan idan dai ba an samu saɓani ba aiki ne amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kuliya malamai da suke aiki tare da su a waɗannan gurare har yanzu ba su samu ba ana neman su idan ko aka kama su su ma lallai za a ɗauki wannan mataki a saka su a gaban mai shari'a zancen doka ko a ce za a haramta su wannan abu ne da yake ya kamata al'umma ta san cewa idan jama'a suka tashi duk dokar da za a kasar nan idan mutane ba su sa ido sun hana abubuwan nan da kansu ba duka ba aiki za ta ba kar a manta cewa irin waɗannan gurare ko sansanoni na na tangararrun yara a a cikin al'ummomin mu suke da wuya ka samu birni ko na gari da babu irin wannan makaranta mutane kuma suna jin abin da ake yi suna ganin abin da ake a wayannan gurare kuma su shuru ba su saba saboda haka ashe nauyi akan jama'a take duk inda aka gani a fito a ga hukuma don a kai mataki a cikin hira mu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna makonni biyu da suka shige kwamishinar mata da bunƙasa rayuwa al'umma ta jihar kaduna hafsat muhammad baba na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto waɗanda da dama za su fuskanci ƙalubalen rayuwa sai ta bayyana cewa mutanen jihar kaduna dole gwamnatin jihar kaduna ta riga ta ɗauki nauyi kuma shi yasa duk muka karɓi su adireshi da lambobi da komi to yanzu muna tsari ne muke so mu shimfiɗa wanda za mu kira su za mu zauna da su saboda mu ga wani tsari suke so akwai waɗanda suka ce suna makaranta suna son su koma makaranta akwai masu son su koyi sana'a saboda haka mu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne wani irin sana'a kake so idan kuma kana son ka koma makaranta ne shin wani aji dama ka gama primary ne secondary ne da sauransu to za ka koma ka je kai kamar yadda wanda ya ce ya gama masters din nan yana da masters guda biyu mm. inda ya gaya mu ya ce yana son je PhD to shi ma za mu zauna tare da shi mu ga wani irin taimako gwamnati eh, jihar kaduna za ta yi tabbatar ya koma ya yi wannan clinic da yake ba wai mun bar ne kawai su koma gida haka nan ba a'a dole ne eh, mun da tsari yadda ko da wani lokaci muna tare da su kuma duk abin da suke so za mu yi musu banda haka nan kuma akwai likitoci da muke aiki tare da su wanda ko da wani lokaci za su zo su gan su a dinga mu'amala da su ana duba lafiyarsu ana duba kwakwalwarsu da sauransu saboda su samu kuma su dawo kamar mutane kuma a gwada musu cewa ba wai kins aka yi ba a cikin al'umma ba amma kuma kananan yara dole ne mu iyaye muna da rawar da zamu saka mu iyaye dole ya zama dole a gare mu kula da ƴaƴanmu mu musu tarbiyya ba zai yi ka ta haihuwa yara a dinga tuno su kifi sai sun lalace sana kana neman wanda zaka kai ma ba a'a ya kamata a ce kana cikin rayuwar yaronka tun daga ran da ka haife shi har ya kai munzalin mutum domin sai muna ganin cewa duk da gwamnati za ta yi amma kuma muna neman gudunmuwan su su iyayen domin su miƙe tsaye tabbatar cewa tarbiyya fa a hannun iyaye take kuma dole ne tarbiyya iyaye ne ya kamata su kafin duk wani wanda ya kamata ya taimaka ya shigo cikin wannan al'amari. To Hajiya kin sani sanin kowa ne motar gwamnati gaskiya ba ta gudu. Wato gwamnati za ta ce za a yi kaza amma za kan ɗauki lokaci wani kun kayyade ma kanku zuwa lokacin da za ku ɗauka na ganin cewa kun burorin ku dangane da waɗannan yaran kamar yadda ake bayani waɗansu iyayen nan sun kawo 'ya'yan nan ne don a tarbiyyantar da su a ladabtar da su ba karatu suka kawo su ba ina tabbatar miki da muna da irin wannan abin nan ka'idojin mm. na akwai na ɗan ƙaramin lokaci akwai na matsakaici lokaci akwai kuma na dogon lokaci kamar yadda na gaya miki eh, wa'annan yaran suna hannunmu kuma ba wai mun bar su bane a'a yawancin yaran nan suna buƙatar eh, a kula da su a saurare su in san saurara mutum ma shi ma wani lokaci daɗi ke gare shi akwai ɗaya daga cikin su sunan shi yano makale mu ma yace min mama ni zan bi nace ba damuwa to kin ga yana neman wanda zai magana da tun da muka je wurin nan muke magana da shi muke neman me yake so me ya faru yana faɗa mana abubuwan da yake damun shi to kin ga ya kamata a ce dukkan waɗannan yaran kin abin da muka yi ni yayi shine kamar da na ga miki magana makaranta Mm. dole ne za a tabbatar cewa an da su makaranta kuma za mu sa ido za mu kuma kula wannan abun ba na eh, ma'aikata ta ne kaɗai ba akwai ma'aikatar ilimi akwai ma'aikatar eh, ƙananan hukumi akwai eh, kyamomi na ƙananan hukumomi wanda duk mun tare yanzu ana magana cewa to kamar gidajen wa'annan inda ake wannan horo din kin gane mm. duk da mun ɗauko wa'annan yaran ai ba za a rasa wa'ansu gidaje wa'anda suke nan ba kuma wa'anda suke irin wannan horo amma abin da muke ta ne. shin a bi ka'idoji kuma a bi tsari idan akwai tsari ba abin da zai gagara tsarin da muke nufi shine a gwamnatance a zo irin wannan gida a yi rijista ko aka yi rijista da gwamnati a faɗa ma gwamnati muna son mu buɗe abu mai kama da kaza mai kama da kaza muna son gwamnati shigo ciki menene tsarin gwamnati tsarin gwamnati za ta ce a'a kowane ɗaki kare wuce mutum hudu ko mutum shida eh, muna son a tabbatar akwai ruwan famfo akwai eh, abin nan shan iska sosai da sauransu wani irin abinci za a ba ana haɗa hannu ne da gwamnati a tabbatar an yi abin da ya kamata sannan kuma in ana neman ah, malaman ah, asibiti wanda za su kula da irin tarbiyya ko ɗabi'a yaro ko kuma canza tunanin yaro duk akwai irinsu a cikin gwamnati ko dole ne a haɗa hannu amma mu abin da muke ta ba masu ana buɗe irin wannan kawai mutum ka je ka buɗe kara zube babu doka babu oda sannan kuma eh, in aka ce a gyara sai kuma ya zai zama eh, matsala duk muna nan ne domin mu gyara daga iyayen har malaman makarantar amukan eh, wanda muke gwamnati har waɗanda suke jami'a tsaro kowa yana son tabbatar cewa ana tafiya da al'amura yadda ya kamata ina tabbatar miki cewa nan da yan kwanaki in kika sake ki tabbata zan ce miki ga inda muke ga kuma inda yaran nan suke sannan kuma idan kina so ki ji daga gare su za mu haɗa ki da su su kai ma ki tambaye su saboda su yi miki bayani faɗa miki kuma daga inda aka ɗauko su amma yanzu ga inda suke yawa to za mu so hakan na hajiya to ranar da wannan lamari ya faru mun samu wani bako da ya zo daga jihar kaduna ya ziyarce mu a ofishin namu yake cewa ai in aka je jihohi za ku sha mamakin yawan iri-irin waɗannan makarantu da suke nan kukan ji irin waɗannan bayanai in kuma kuna jin irin waɗannan bayanai wanda mataki kuke ɗauka na ganin kun binciko domin ganin ba ci gaba da samun irin hakan ba musamman a jihar ku ta kaduna tunda dai ku jihar ku kuke iko da ita Eh, muna ji duka a jihohi balagna na arewa da akwai irin wa'annan makarantu amma bari yi magana jihar kaduna mm. to kamar yadda kike faɗa din tun da wani abun ya faru an zo ana ce mana ai akwai makarantu wuri kaza akwai makarantu wuri kaza to yanzu abin da muka ce za mu yi shine muka ce za mu yi kididdigar irin wa'annan makarantu to saboda haka yanzu magana da muke miki ma'aikatu waɗanda suke da alhakin wannan an riga yanzu za a zauna kuma za a bi sawun irin waɗannan a ga cewa an tsaftace kuma mun riga za mu aika da sako saboda akwai kungiyoyi kungiyoyi waɗanda suke da irin waɗannan makarantun muna son mu zauna da kungiyoyi muna son mu zauna da malaman addini muna kuma son mu zauna da sarakunan mu domin saboda duk abin da muke yi yana faruwa ne a cikin eh, banda birni kuma yana faruwa a ƙauyukan mu to dole kin gani ko da mun an yi magani na birni sun amma kuma in yana na a ƙauye kin ga an gudu ba a tsira ba kenan saboda haka duk mai wani ruwa da tsaki da sauransu muna fatan cewa za mu zauna saboda ne ba mu san ma mu je mu ce muna wani mamaya ko wani abu a'a idan ana da irin wannan wurin na horarwa da sauransu muna son kawai su zo wurin gwamnati muna da shi ku zo ku gani da kuke so mu tafiyar da wannan wuri ya za mu haɗa hannu ya za mu yi aiki tare mu abin da muke fata kuma muke son mu gani kenan. To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu da kuma rahoton ƙananan yara tara da aka sata daga Kano aka kai su gabashin kasar inda ake zargin waɗanda suka sace su da sauya musu suna da kuma tilasta musu zama Kirista. Za ku ji bayanan hukumomi akan wannan lamari. Yanzu dai a madadin wakilin Umar Faruk Musa da ya ba da gudunmuwa daga nasarar wannan shirin. da kuma Chubahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To Madalla, kafin mu yi sallama da ku ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da musanta zarginsa da ake cewa shine sanadin da Turkiyya ta mamaye arewacin Siriya. Trump ya musanta zargin ne a wani taron manema labarai da ya ajiye laraba a lokacin da wani dan jarida ya tambaye shi ko ganawar da suka yi ta yi da takwarar aikinsa rajin tabi'ar ne ta kai ga mamayar da turkiyya ta yi a arewacin Siriya. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.